wai ke me yasa ke son jayayya da ni kina da matsala wai ina kwatanta yadda zan yi da yan aiki na ne idan na yi aure to sai ki bari sai lokacin ya yi sai ki gwada akai amma wallahi idan kika ce za ki daga hawayen rana to kin san zaki da ban gane me kike nufi ba me kike nufi da hawayen rana au ke baki sani ba to ai kuwa in dai haka ne ba zan fassara miki ba sai dai ki biya gaya mun kuɗin nawa ne kuɗi ne masu yawa to yanzu dai kafin na biya don Allah ki haƙuri ki je kira mana mai hoton nan kawai mu yi mu ah. kawai ina ce iska na ki takura Nazir Nazir don Allah kar ka kashe ni ka yi min afuwa <laughs> Nazir wallahi idan ka kyale min rayuwa ta ba abin da zan tona Nazir Ki haƙuri Zaliya. Ni ma ba a san raina zan halaka ki ba. Ina so ki bar duniya ne kawai. Saboda hakan ne zai sa asirin ya rufu. Ba zai tonu ba. Idan na nema ma yanci na zai. Ban musan kalaman ki ba. Babban burina na shine na ga ba kya numfashi. Na Allah kar ka kashe ni. Kar ki sana ina ta Nazir, na tabbata ba za ka taɓa tserewa Ubangijinka ba. saudat na shiga hukuma wai Allah na saudat saudat Zainab tana da iskokai ne wallahi ban taba ganin tayi ba saudat wai Allah to Zainab kinga ba ba ita ba kadai kace kinga wata can ma fa a kwance fa 真是！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！那是个好哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！ nutsuwa menene bismillahi ma wani irin laifi mutum zai yi a samu kani a kashe shi lalle wannan mutum ba shi da imani wallahi ba shi da tausayi umma Saudat, abin da ya faru ya riga ya faru sai dai mai addu'a Allah ya kare gaba da bayan mu kin ga waɗannan jami'an tsaro ne tambayoyi za su yi miki kin ko dawo hayyacinki ki samu nutsuwa kanwata za ki yi tunani a ni ban san ka ba kuma ban taɓa ganin ka ba bare na gane ka um, sunana inspector sunusi kuma mu 'yan sanda ne masu bincike mun zo ne mu ji abin da ya faru dangane da kisan wannan biyu Allah da ya a lokacin da muka zo wajen da abin ya faru kina kwance baki san halin da ke ciki ba kawai kuma tana kusa da ke tana jijjiga ki a ki farfado amma baki tashi ba menene ya sake wannan halin wallahi ni ban san halin da na ci kaina wannan lokacin ba ni dai kawai zan iya danganta shi da imo cewa za ki iya ba mu labarin abin da ya faru dangane da kashe wannan mata da aka yi zan iya baka lokacin muna tare da zainab abin ya faru wannan shine abin da na sani kin san wanda ya aikata kisan kan ni ban san shi ba sai dai ita wadda aka kashe din naji lokacin tana ambatan sunan shi naji ta kira nazir wacce aka kashe din kin san ta A'a, ni ban son ta ba. To lokacin da aka yi kisan, ko kuma kafin kisan, shin akwai wanda ya zo wajen? Gaskiya ba na tsammanin akwai wani a wajen. Akwai wanda muka zo tare da shi wurin mai ɗaukar hoto ne. Mun zo mun tarar abin ya faru. Shi mai ɗaukan hoton da ya ga abin ya faru a lokacin wani mataki ya ɗauka? gaskiya ban san matakin da ya dauka ba don lokacin saurin ta shiga cikin wannan rubutu to ban kula da abin da ya za ki iya gane shi wanda ya yi kisan tabbas zan iya gane shi duk inda na gan shi zan iya gane shi um, ki za ki gane shi mai ɗaukar hoton eh na san shi kin san sunansa na sani usman to ajiya mun gode da ba mu haɗin kai da kuka yi kuma za mu dawo bayan kwana biyu kafin lokacin idan ta ɗan dawo hayyacinta muna buƙatar wani wasu bayanai daga baya da za mu ji da gare ku ba mu sana ah, hajiya in Allah ya da da muka zo za mu san me kamata mun gode mun gode mun gode sai an jima ko to hajiya sai an jima ne wannan kokarin amma zariya ta ce ta taimake mu tukuru lokuta da dama amma daga ƙarshe ta bitirce maka tun farko dama na san zaliha za ta bitirce maka yanzu ashe ba za ki cire wannan abin daga cikin zuciyarki ba so kike sai ya haifa miki wani ciwo daban tukunna firgita da zulumi sun yi katutu a cikin zuciyata babu shakka ni ina cikin tsoro mai yawa wanda ba san sadda zai bar ni ba ranar abin da zan gaya miki ki cire wannan abin daga cikin zuciya ki saudat saboda ba ki san abin da zai haifar ba kar ya janyo mana matsala ba karama ba eh kin san duk inda mugu yake ya iyaye kisan kai to tabbas duk wanda yake gurin wanda ya gani ba zai fashi ba ki yi kokari ki cire shi daga cikin zuciyarki dan Allah kar ki janyo mana abin da ba za mu iya dauka ba ko ba ki gane ba ne shi yasa ba na son ki fiye surutu saboda kada zancen ya koma musu ke ma fa ba fa kyale ki ba za su yi ba dan Allah da annabi ki hakuri ki cire shi umma wallahi firgitan farko ya wadatar da gusar da tsoron da ke cikin zuciyata da na ɗimauce da ganin abin da ban taɓa gani ba amma ni yanzu zuciyata a dake take tunda ni ma na san duk wani abin da mugaye za su yi nufi a kaina ba za su taɓa samun nasara ba duk abin da kika ya faru da ni to daga Allah ne haka ake son tawakkali kuma ubangiji Allah ya jagora ta ta kaina hmm. ai ba abin da zaki ce min yanzu ba ki da kirki wallahi mene kuma ke shikenan kullum idan na je gida ba kyana ta ba safiya ki min uzuri mana kin san cewa fa mu talakawa ne kuma jikin inna har yanzu yana nan ba lafiya tunda mahaifinmu ya rasu ba wani mai taimakon mu sai Allah kuma kin san cewa ni kaɗai ce ta haifa dole sai na jajirce gurin ganin cewa mun rufawa kanmu asiri hmm. to shikenan amma amma shikenan sai in daina ganin ki ai ya kamata duk lokacin da kika samu lokaci ki dinga lekowa muna duk muna gaisawa ko shikenan naji sha Allah zan dinga zuwa muna gaisawa yawwa au ya su fati sani kuna haduwa kuwa muna nan dai kamar yadda kika sani ke ɗaya ne dai aka daina ganin ki wani in tambaye ki wani irin aiki kika samu ne ko dai aikin gwamnati ne kar ki samu damuwa ƙawata zan faɗa miki duk lokacin da na samu lokaci mm, ban tambaye ki ba mm. gungufa ta fita ne wallahi ta tafi unguwa ayya mm. yanzu ni za ka miki mare na zai na ba kuma wallahi na gode ba abin da za ki sha wallahi na gode to ni bare shi ce to shi kenan um zainab na da Allah in kin shiga kici ina gaida hajiya da hajiya. Saudat kin gani yadda kika rami kuwa suka ce da kika cutar shekara daya Mariya ai na ci koma ba kamar sanda fargaba ta aure ni ba fargaba kuma ke dai bari ni da aka yi kisan kai a gabana kisan kai wani irin kuma kisan kai su ya suka yi barayi ko yan fashi ina zan sani barawo ne dan fashi ne wallahi Allah shi ya barwa kansa sani ni ban taba sanin haka fargaba take idan an kisan kai a gaban idanka ba sai da na gani kinga ki haɗiye labarin ki dan Allah kar ki sa an tafi cikin zulmi Je ne sais pas beaucoup, mais je suis bon, ma tante. wani da za su ƙara a so duk lokacin da aka aikata kisan kai a gaban ki shi babu wani abu da kika iya tunawa dangane da wanda ya kisan na gane shi ko kuma a'a me ya jawo dalilin da sa ya kisan ban taɓa tunanin wani abu a kai ba kuma ban san dalilinsa na yin wannan kisa ba ni ban san shi ba ban taɓa ganin su ba a wannan lokacin ne na fara ganin su malama saudat tun daga faruwar alamun zuwa yau ko daga kusa da ke kuma ko daga nesa ko kuma wani wanda ba ma ci sani ba babu wata barazana ko yaya ko mi da kika ta samu tun daga wannan lokacin ya zuwa yanzu gaskiya ni ban taɓa fuskanta wata barazana ko tsoratarwa ba good malama saudat akwai wasu mutane a cikin wannan hotunan da na buɗe wataƙila in kika duba ko za ki iya ganin wanda ya aikata abun a ciki ba ki gani ko za ki iya gane wani na yarda zan yi maka wannan taimakon amma fa ka sani sai ka ɗaukar ma alƙawari babu wata matsala zan yi miki wannan kokarin in dai har kin biya mu wannan bukatar ta ba na so ya zammana cewa mun gama ka zo ka ce kuma kai baka san tawa bukatar ba haba zaliha haba zaliha ya za a miki haka ke na yarda ma ki bijire min idan har ban biya miki bukatar ki ba ba na so ta kai mu ga haka amma dai ina so alkawari na ya zammana yana nan na ɗaukar miki alkawari Za ka iya zuwa ka je ka yi baccin ka da mun share. An gama komai. Ina jiran ki karfe goma. Ba ka da damuwa kan haka. Yawa. Eh muna muna AU Park. Wanda abin ka sha'anin biki shi ba ka ke ba? ka san shi nan biki haka yi a tim tim din mu gaba ɗaya zamu zo mana eh to ji mana na gode mariya yau shine rana ta farko ta ƙarshe ba zan sake miki magana so ko kauna ba Me yasa? Saboda na lakanci ba ni ne a gabanki ba. Ba kai ne a gabana ba. Kana nufin idan bana son ka ko bana ta taka zan dinga bari kana bibiya ta ne? San raƙumin yara kike mu. Kamar ya san raƙumin yara. Daga nesa nesa, mai yasa ba za ki ɗauke ni ki kai ni wajen iyayenki ba? Ni magana da su. Hmm. Aka ban dariya. Kai yanzu kana tunanin wannan ne yasa kake ce min ba son ka nake yi ba? Hakan to ai wannan ba wani abu bane idan ka shirya su ko in sai in kai ka shikenan na da kina sona inda kika min haka shine zan kai ka Allah ya danka sana da alaman mafarki na ya zama gaskiya wai dan Allah da gaske kike Hafiz jidda dai da na sani wallahi Zainab da gaske nake ni kaina sai ji nake kamar irin ina bacci din nan za a tashe ni na farka to amma taya ya aka ya ganki har yaje na son ki mm, ni ma tambayar da na fara masa kenan amma ya ce mun ba bai zama dole na san ya aka yi ba kawai dan Allah an share bai kamata mu tona tona ba gaskiya ne ba mamaki rudanin da kika shiga kwanaki shine Allah ya canza miki da haka kuma haka dama abin yake ko haka abin yake duk wanda ya yi haƙuri da wata musiba da ta same shi to sai kiga Allah ya canza masa da mafi alkhairi to ni dai yar uwa ki taya da farin ciki ai ba ma farin ciki ba ina taya ki har addu'a Allah ubangiji ya sa haka ne mafi alkhairi a gare ki amin ya rabbi <laughs> wai kai an faɗa ma cewa ina tsoro ne ko kuwa an gaya ma cewa magana ta ɗaga min hankali ne Zaliya ni bana son ki abin da zaki da na sani. <laughs> Wai kai dama turo ka akai ka bani tsoro ne? Ko ko an faɗa ma cewa ni matsoraciya ce? To wallahi da kai da shi da duk wani abin da za ku yi. Ko zai ɗauki raina ba abin da zai sa da ba abin da sai ziki karaso to safe ke nake jira hmm, ka gama ka gama a su gaba wai lafiya farki da liha ina raba ki da irin wannan samarin kawata ba za ki taɓa ganewa ba amma nan gaba za ki fahimta ke da baki a kula samari amma yanzu dukkin bikin canza amma ba laifinki bane fara aikin nan da kika yi